للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون kuma za a sarrafa wani bangare na wannan dukiya ga talakawan da suka yi hijira saboda Allah wato almuhajirun waɗanda aka tursasa su suka bar dukiyarsu da 'ya'yansu suna masu kuɗayen Allah ya ba su falalarsa ya azurta su a duniya kuma yarda da su a lahira kuma suna taimakon Allah da manzansa ta hanyar yin jihadi don ɗaukaka tafarkin Allah waɗannan da suka siffantu da waɗannan siffofi su ne tabbatattu na gaske a cikin imani yayin da Allah ya ambaci almuhajirun ya yabe su sai ya ambaci mutanen Madina su ma ya yabe su ya ce